Kai, Allah sarki duniya. Shekara arba'in a ya ba ƙaramin shekaru ba. Mun ci shekaru, tun yana ɗan shekara ashirin da hudu, ya kama nawa kenan. Shekara sittin da hudu. La ilaha wacce ya sa banza ba wuri. Babu sokan Qur'ani, babu ta hadisi. Ba <laughs> Ishmawi ba, ba Iziya. To,

a nan fa kafe ni in an gwasha ni ba ka daɗe fa wata yana daɗe shekara arba'in ba ka gari tun mahaifarka dole ka manta kawai mun ci legas to to shike nan ba ba shiga daga mun ci legas to babu damuwa ha babu laye na na da hakuri okay ka san yau lokaci na da kasala Allah sai sana ban san ka Allah sakiwa wallahi tallahi Allah sakiwa <laughs> na Allah shiga gun hajara ka ce ta baka botiki Allah sai ka mu ba ba komai wallahi ta ba to ai kai duk abin ka sani wallahi ina ce ba ga zo mu dena shiga so shiga Lagos ba an <coughs> <coughs>

ɗari biyu ma ta baya wai a kawo mata canji. Ba <laughs> to babu damuwa. Ha ba ba. Yawwa. sauri. To shi kenan. Allah shi albarka. Eh, samu. Eh wallahi. Ha. Ah, in eh, an samu. For Eh. Ah, yana da kumfa. Wallahi Yana da kumfa. Shi kenan. Yawwa. Na gode. Yawwa baba. Yawwa. Yawwa baba. Ba wani. Yawwa na da babu dai. Na. Na kuwa. Ka To ba Yawwa. Eh. ka ka ce hajara. Eh. ta baka riga da wando da na cire kana bi okay eh da Allah ta baka ba damuwa ba ba yawa ba damuwa ba ah yawa ba yawa madalla to baba yawa bari shi kan waka na gari kalla kana ji na Allah ta baka ko ka jira wannan nan okay yawa da Allah ta baka shi ba damuwa baba yawa ba damuwa baba yawwa ma da la, kai Allah shi albarka Allah saka da alheri Allah saka da alheri ah, kai yau ba bulai na kuwan nan na eh? na kuwan ka san na san kuka ji hakuri yawwa in na taimaka na tsoma min kayan na a nan. oke a ma sa a zo eh. yawwa ka san ina kan waya gaskiya ne ba komai ne.

na zan saka yawa na gode Allah ya albarka Allah saka da alheri yawa ina eh, kace na ba bare eh? na na ko nan da ta hukuri Allah ba da mama ta hukuri na na dan jago cikin nan eh dan Allah yawa na fi gode ba da mama na gode yawa kai na ba bare na <laughs> ni wallahi na yi mantuwa sanda ina ga sai ka ka zuba oban ko na zuba yawa na da kana wuce kumfa a kada ya kumfa eh kumfa da Allah da eh. Allah kada ya kumfa wani jam ne na mai kyau wallahi da nayi ina bari suka ci ni an kada an kada mm. yawa na fi gode Allah saka da alheri in aka ce kwanaki ba mu da yi yauwa bismillah Allah nana yauwa na Allah zaka dan ka dan daure min wannan nan guda ɗaya mana eh? wannan nan guda ɗaya da Allah dan daure min shi da Allah okay shi kadai ne eh, shi kadai da Allah yauwa

a babu laye na'am baba an daure ko eh an daure yawa tun da Allah sai da ka ga tiran na in kara musu musu kemo wannan karamin wandan wannan karamin eh Allah to yawa ka san na ne yi eh wallahi ba wallahi tallahi na arsenal ka tun ina legas eh wannan aikin aikin ne wani mm, kuwa to na mutu ke shi ma na na gode ka shiga cikin man in da fito daga afuwan na Allah wannan dai dana babu da tun da kai ma ina kasan ne kawai ina dan shafi bakin mai ina za dan goge shi sai ana aje wannan hakim ne mai kyau Allah sai za su ni yawa yawa ba na gama na gode yawa yawa baba he eh. na baba na na la na buwan na la lala ta ba ka sanin gado da malamadin ka dan kawo mun lala ba wallahi ba zan yi ba eh? wallahi na gaji kamar ya kaga ji na ganta da Allah ba zan yi ba saboda me ba zan yi ba to zo mana ba zan zo ba Kin afuwan Allah. Na kin yi afuwan rugun gwa afuwan ta rugun gwa ta. To ya hakuri Allah. Wannan zaka dan jirki zamu shi nan Allah saboda rana. Eh?